وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan shiri namu mai suna mata a ramadan wanda idan ba a manta ba muna magana ne akan yadda mace ya kamata ta rayu a wannan wata mai alfarma watan ramadan ya ke baiwa allah ki amfani da wannan wata mai alfarma ki yawaita istighfari ki amfani da wannan wata mai alfarma ki yawaita salatin annabi ki yawaita tuba ki yawaita karatun alkur'ani ki yawaita tasbihi ki yawaita hamdala ki yawaita kabbar a cikin wannan wata mai albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi ingantacce wanda Imamu Tirmizi ya ruwaito shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurizat ghurisat lahu nakhlatun fil janna duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi ya faɗi wannan to za a dasa masa wata bishiyar dabino a gidan aljanna faɗin subhanallahi wa bihamdihi zai sa a dasa maki bishiya a gidan aljanna wanda aka dasa masa bishiya a gidan aljanna yana cikin gidan aljanna kenan to musamman a wannan wata mai albarka ki yawaita zikiri ki yawaita salatin annabi ki yawaita faɗin subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wannan subhanallah wa bihamdihi hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo Allah yana cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibata ne ila rahmani wasu kalmomi masu sauƙi waɗanda ba su da wahalan faɗa a baka amma suna da nauyi a sikeli kuma Allah yana son su suna cika ma'aunin sikelin bawa shine faɗin subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim wannan idan mutum yana yawan maimaita wannan to zai cika masa ma'auninsa a kiyama zai tarar da yana da lada mai tarin yawa Allah ya azurta mu da yawan faɗin wannan kalmomi na subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ina qula li ana qula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi shams yace in faɗi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar in faɗi wannan kawai shi ya fi mun alkhairi a rayuwa ta sama da abin da rana ta fito a kansa ma'ana duk abin duniya ga baki ɗaya bai kai wannan tasbihin ba bai kai wannan zikirin ba a yawaita yin sadaka a cikin wannan wata mai albarka ma'ana ki amfani da wannan wata mai alfarma ki yawaita yin sadaka kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam faɗa kullu insanin fi dhilli sadaqati yawm al-qiyamah hatta yuqda bainan nas kowane mutum ki sani ya ke baiwa Allah yana ƙarƙashin inuwar sadakarsa ranar tashi alkiyama har sai an yi hisabi tsakanin mutane abin nufi anan shi ne ranar tashi alkiyama Allah zai da mutane cikin tsananin zafin rana kwakwalwa ta fashe saboda tsananin zafin rana za a sauko da rana daga sama ta yi ƙasa ƙasa ta yadda za ta rinka eh, fasa kwakwalen mutane amma masu yin sadaka za su zamanto a ƙarƙashin inuwar sadakar su ranar tashin alkiyama kuma ba wanda ya fi cancanta yawaita sadaka irin ya mace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi sahihi ingantacce ya ce ya ma'asharan nisa tasaddaqna ya ku taron mata ku yawaita yin sadaka ya ce ni an nuna mun wuta an nuna mun wutar jahannama na ga mafi yawan waɗanda suke cikin wutar jahannaman nan su ne mata da masu hali wanda ba sa taimakon addini mata fa inni ra'aytu kunna aktsaru ahlin nar na gan ku kuka fi kowa yawa a cikin wuta wannan hadisi yana da ban tsoro ya ke baiwa Allah yi kokari ki fita daga wannan layi kamar yadda wata mata da ake ce da ita khatibatun nisa lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai ta daga hannu take cewa ya rasulullahi ya manzon Allah saboda me yasa aka ce mu mata mun fi yawa a cikin wuta ya yace li annakunna tuksirna la'ana wa takfurna al'ashir saboda ku mata kuna yawanta la'anta abu kadan yaro idan ya sai a ce Allah tsine maka albarka Allah la'ance ka mata akwai tsinuwa la'anta la'anta yayi yawa wanda wannan ɗabi'a ce mara kyau bai kamata uwa ta sifantu da wannan sifa ta tsinuwa da la'anta ga 'ya'yanta ko ƙannanta ko 'yan uwanta ko na makamancin wannan ba to wannan yawan la'ance-la'ance da zage-zage shi ya yawaita ku a cikin wutar jahannama sannan wata kurnal ashir ga butulcewa abokin zama manzo Allah ke cewa law ahsanta ila ihdahunna dahara qalat ma ra'aytu minka khairan qattu da zaka kyautata wa mace ɗaya daga cikin mata ka kyautata mata matarka kuna zaune da shi iya tsawon rayuwa iya tsawon zamani wallahi cewa za ta yi ban taɓa ganin alkhairi a gare ka ba kwata-kwata abinda za ta faɗa kenan ban taɓa ganin alheri a tattare da kai ba to wannan shi yake sa kuke da yawa a cikin wuta ya zo a hadisi ingantacce dangane da muhimmancin ciyarwa da yawaita yin sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cewa ku yawaita yin ainihin wato ciyarwa da taimakawa inna lillahi malakai ne yunadiya ne kulla sabah Allah yana da wasu mala'iku guda biyu suna kira dukkan gari in ya waye ya ƙulu ahaduhum Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah ɗaya daga cikinsu yana addu'a yana cewa ya Allah duk wanda yake cewa ka mayar masa duk wanda yake cewa ka maye masa ka canja masa ka ninninka masa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin Allah ce duk abin da kuka ciyar to lalle Allah madaukin sarki zai maye muku zai mayar muku zai ninninka muku dan shine mafi alherin masu arzutawa wani mala'ikan kuma kullum yana addu'a Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya rike ya Allah duk wacce ta rike ta ta bayar marowaciya marowaci wanda ba sa taimakon al'umma ba sa taimakon mutane ba su taimakon iyalinsu ba su taimakon 'yan uwansu ba su taimakon danginsu ba su taimakon kowa kansu kawai suka sani Allah ya ce Allah ka ɗora musu hasara ku suna addu'a Allah ya ɗora musu hasara wannan hadisi yana da ban tsoro kwarai da gaske haka manzo Allah ya ce kullun waɗannan mala'iku suna yin wannan addu'a kullun garin Allah ya waye manzo Allah ya faɗa wani hadisi man tasaddaqa min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyib duk wanda ya bada sadaka daga cikin abin da yake kasf tayyib mai kasf tayyib abin nema wanda yake mai kyau mutum ya nemi halal ba ya je ya nemi haram ba in za ka ciyar ka ciyar da halal in za ki ciyar ki ciyar da halal kada ka je ka sato kudin gwamnati ka zo ka yi sadaka da shi ko ki saci kudin al'umma ki sadaka da shi ko ki saci kudin wata ko ki saci kudin wani ko ka saci kudin wani ko ka yi zamba cikin aminci ko ka yi kasuwanci na yaudara ko algushi a ciki ka ce za ka zo ka yi sadaka Allah baya karɓan komai sai mai tsarki don shi mai tsarki ne inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne kuma baya karban komai sai mai tsarki duk abin da aka bayar in ba mai tsarki bane aikin banza ne Allah bai zai karɓa ba so ittaqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincinku ku kada ainihin ku rinka ɗiban haram ku ce kuma za ku yi sadaka da shi manzo Allah yake cewa fa inna Allah yaqbaluhu bi yaminihi thumma yurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta tusbiha ka jabali uhud duk wanda ya bada sadaka saboda Allah a wannan wata mai alfarma kika ciyar kika taimaka Allah tabaraka wa ta'ala zai karba da damansa Allah yana da dama irin wacce ta dace da shi manzo Allah faɗa cikin hadisi kilta ya dai yamin duk hannayen Allah da suka dace da shi dama ne so idan aka bada Allah zai karba da damansa tabaraka wa ta'ala zai ta yada wannan abun ya ta girmama shi ai ta girmama ladansa ai ta kamba maladansa yana girmama yana girmama har mutum ya je ran tashin alkiyama ya tarar da lada ya kai dutsen Uhud girma Allahu akbar alhamdulillah ni'ima mai girman gaske ga waɗanda suke ciyarwa musamman mata da annabi ya ce an gan ku kuna da yawa a cikin wutar jahannama ku rinka ciyarwa ku taimaka amma yadda ɗayanku yake ɗaure ragonsa yana ba shi harawa yana ciyar da shi yana girma yana girma ya ɗaure bujiminsa yana ciyar da shi yana girma yana girma ya ɗaure raƙuminsa yana ciyar da shi yana girma yana girma haka ladan ku yake girmama a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar kun ciyar daga abin da yake halal ne ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq duk abin da ke hannunku zai kare amma na wajen Allah baya karewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim lalle waɗanda suke ciyarwa saboda Allah a cikin dukiyarsu kamar mutum ne da ya ciyar da kwaya guda ɗaya wannan kwaya guda ɗayan ta tsirar da kwaya. zangarniya zangarniya guda bakwai kowace zangarniya tana ɗauke da kwaya kwaya kwaya guda ɗari wannan ma misali ne da yake nuna ashe za ka ba da kwaya ɗaya sai Allah ya ninninka maka ya ta ninkawa ya ta ninkawa ya ta ninkawa wallahu yudha'ifu liman sha lalle Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama ya ke baiwa Allah ki zamanto mai kula da sallar tarawihi sallar tarawihi tana da muhimmanci mata suna da sakaci ba karamin sakaci ba suna da sakaci ba karamin sakaci ba akwai wanda ba sa yin tarawihi akwai wanda ba sa fita sallah su zauna a gida su yi sallah wannan shi ya fi kamar yadda manzo Allah ya bada labari to ba su fita sallan ba wasu kuma a gidan ma ba za su yi ba ina kira ga masu gidaje a nan kowane mai gida ya sa ido a kan matarsa ya lura da ita ko mun daɗewansu da ita ko mun sabuntatta a wajensa Ko komin yardar da ya yi da ita da imaninta da ta kawarta ya sa ido a kanta ya ga tana yin wannan sallah ko ba ta yi sallah tarawihi alheri ne sallah tarawihi albarka ne ya ku na mata ku yi kokari ku amfana da wannan dama inda zaki a cikin gidanki shi ya fi falala in ba za ki iya yi ba a gida kika samu dama mai gidanki ya barki je masallaci to wannan abu ya yi kyau kwarai da gaske a je a yi sallah a saurari ƙur'ani a saurari limamai su karanta alƙur'ani dalla dalla filla filla ku yi sallah ku yi addu'a wannan sallar tarawihi din manzo Allah yake cewa man kama ramadana imanin wati saban duk wanda ya tsaya a ramadan kin ga ba cewa aka yi namiji kaɗai ba duka kowa wannan min dinnan man dinnan min alfazil umum lafazi ne da ake amfani da shi gamamman lafazi kowaye inda ya tsaya a wata ramadana imanan wahtisaban yana mai imani da Allah kuma yana mai neman lada a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana yayi ne dan Allah ya bashi lada ghufira lahu ma kaddama min dhanbi duk abin da ya gabata na zunubinsa gaba ɗaya an yafe masa Allahu akbar akwai ni'imar da ta wuce wannan yau ki zo ki zauna jiya baki ba shekaran jiya baki ba yau ma baki da niyan yi gobe ma ba za ki ba har wannan wata mai alfarma wata ramadana ya zo ya wuce ki zo ki ciza yatsa ki da na sani yau fa'un na damu. ranar da nadama ba za ta yi amfani ba so ya ke baiwa Allah ba a ɗauke miki tarawihi ba ba a ɗauke miki tahajjudi ba ba a ɗauke miki sallar dare ba ba a ɗauke miki na filfilin rana ba ba a ɗauke miki karatun alkur'ani ba ki fito a yi da ke ko ki yi a gidan mijinki da ke da 'ya'yanki da mai gidanki da wani abu makamancin wannan wannan abu ne mai kyau da haka ya ke yar uwa ramadan din nan ke amfani da shi wajen samun matsayi da daraja a gurin allah tabaraka wa ta'ala muna fatan allah ya amfanar da mu kuma ya samu cika da imani ya sa muna da rabo a wannan wata mai alfarma wa bi hadal qadri kifaya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai gamuwa ta gaba insha allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu